demokradiyya a yau. Shi dai Buhari nan mun zaɓe shi ba don wani abu dai sai don ya kawo gyara mu don samu sassaucin al'amarin rayuwa amma abu yaƙi. Irin wannan yunwa Buhariya da aka yaka ta cin garin kwakin nan to kowane talaka ya shirya. Eh sai an yi irinta saboda gyara za a yi. Muryar marigayi Sheikh Muhammad Awal Albani Zaria kan shugabancin Muhammadu Buhari da kuma korafe-korafin wani ɗan Najeriya kan kuncin rayuwa ƙarƙashin wannan gwamnati kuma abin da za mu duba kenan cikin shirin a yau. Masu haro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Kamin ku ji cikakken ɗanɗanon da muka gabatar a buɗe shirin zamu leƙa dandalin siyasar Amurka. Idan dai kuri'ar neman jin ra'ayin jama'a kan zaɓen fidda 'yan takara a jihar Indiana da ke tsakiyar maso yammacin Amurka ya tabbata a zaɓen da aka yi jiya talata, musamman a bangaren 'yan Republican cewa Donald Trump shine zai lashe zaɓen fidda goni a jihar, to kusan masana suna cewa da wuya a hana shi samun wakilan da ake bukata wato 1,237 kafin a ayyana ɗan takara a zaman wadda zai ɗaga tutar jam'iyyar ta Republican a zaɓen shugaban ƙasa da za a yi cikin watan Nuwamban bana. Su kuma bangaren 'yan Democrat zai yi wuya a ce har Sanata Bernie Sanders ya cimma Madam Hillary Clinton. Duk da haka, Sanders yana sukar yadda ake rabon wakilai waɗanda kusan za mu iya cewa na alfarma ne daga jam'iyya waɗanda ba ta fuskar zaɓe ake samun su ba, har ma ya fara barazana cewa za a yi baram-baram a lokacin babban taro na jam'iyyar da za a yi cikin watan Yuli a Philadelphia. Yanzu kuma sai Najeriya. Idan kun tuna makon jiya mun so mu kawo muku wasu bayanai cikin sauti da suke yawo a fannoni daban-daban. Suna kukan kuncin rayuwa waɗanda suke aza laifin kan wannan gwamnati ta shugaba Muhammadu Buhari. Amma muka fuskanci tangarɗa. Wannan mako mun yi dace kuma ga kaɗan daga ciki. A tun kuma dai, ka dai duba yanzu a ƙasar nan ta kai ma talaka bai san yadda zai saka kayansa ba. to ina za a samu mafita eh, gaskiya kan ba a to kuma dai shi dai buharin nan dai mun zaɓe shi ba don wani abu dai sai don ya kawo gyara mu don samu sassaucin al'amarin rayuwa amma abu yaƙi malam tafiya sai tafiya take wata tara malam shekara guda yanzu haka yake nema akan mulkin na ta tara kuɗi to me zai da kuɗi he shiga take ba sa fita muna zaune da ka an ce an kamawa ne ya kawo biliyan kaza an dawo da kaza ga kuɗin shiga da ake samuwa cost of duty din ga rabano rabano da su haraji da ake karɓa na wajen shauran kamfanoni kuɗin nan akwai su fa to a take su mana me za a yi da su malam yanzu ta kai magari ya yi shuru ba a gana monday da sunday irin wannan masifa malam ya za a yi a itace ɗauri ɗaya ba zai ma girki ba gari wannan yanzu ka duba dai masara dai masara kwanan masara guda naira ɗari da goma ya za a yi da mu ne a ƙasa irin wannan masifa malam in kai magana a ce a wai karka zagi ba ni ba zagin sa ne ba yawa amma al'amari ya ga ya tsaya malam mulkin ka wani irin mulki ne gwamnatin nan ta ki gaba ta ki baya ta ki gaba ta ki baya malam abubuwa hidda dagulewa suke komai nan ka taba shi tsada yake kara yanzu ka duba baya nan akan samu dai da kyar da kyar din dai a ci a dai dai pdp dai ga shi dai dai ana dai za amma yanzu abin da za ka fi malam ne ba yake gagara tun ba wani allan nan har ni nan gudan ɗari na ɗauka na bayar gudunmawa ta na turawa don a zaɓe shi a samu sassauci amma na ɓata dare na ɓata rana na ɓata dare na ɓata rana ba Allan nan shi hukun jami shi wane ne ta yi magana ce ya kara yi magana ba ne shi ɗin wane waye shi bai sa a gaya masa gaskiya ba kenan bai dai ce baya kuskure ko kuma da mu ta zuba ido ne ya ta abin da ya ga dama to wallahi tallahi mu ba za mu yadda ba ba za mu yadda ba wallahi sai mu hau yau yawa Allah yakan ansa addu'an wanda aka zalunta kai hakuri ba ba a to ai gaskiya ne da mu ta zuba ido ko yana ba har ba har ba kara dan ba kara nan ba ƙara ka yi haƙuri ba nan ba ƙara je ƙara haƙuri ba. Ba mu sani ba ko baba ɗan ba ƙara ya ji saƙon Sheikh Muhammad Awwal Albani Zaria mutumin da ƴan bindiga suka kashe ranar ɗaya ga watan Fabrairu shekara ta dubu biyu da goma sha hudu. Ba mu san takamaiman yaushe ne wannan magana ba. amma daga watan da aka kashe shi zuwa watan Disamba lokacin da jam'iyyar APC tsaye da shugaba Buhari a matsayin ɗan takararta watanni goma ne. kuma shekara da wata ɗaya kamin a yi zaɓe. Duk da haka ga hange da kuma shawarar da ya baiwa 'yan Najeriya idan har Allah bai wa shugaba Buhari nasara. Alƙiblan mu kenan jama'a. Amma kuma ku sani Buhari bai da kuɗi. So da haka duk wanda zai aiki a madadin Buhari to kada ya sa rai za a ba shi kokwaro. Kada kuma ya sa rai in an fara mulki za a zo a yi mai fenti a gida. aa dan barin gaya muku. buhari ko ya samu ƙasar nan ba zai iya gyara ta a shekara hudu ba abin da muke fata matakin farkon buhari ya haushi ne barna ta tsaya e eh, barna ta tsaya abin da muke fata kenan yanzu muna neman kadar kwanda za a jefa wa barnan ne ta tsaya yanzu ba magana gyara ake ba ya kamata talaka ku gane wannan irin wannan yunwa buhariya da aka ya kai ta cin garin kwakin nan to kowane talaka ya shirya eh sai an yi irin ta saboda gyara za a yi eh gyara za a ya kamata mutane su gane dan kada mutane su zo su ce malam ku kuka ce mu zaɓi mutanen nan gashi ana yunwa a'a yunwar za a yi irin ta 'yan gane ne ka je ka samu duk mutumin gane sun sha yunwa da Jerry Rollins ya hau an sha wuya amma yanzu gashi nan ta gyaru yanzu duk inda ka ga ɗan gana a ko ina a duniya yana zaman ganin dama ne amma 1980 sai da 'yan Ghana suka cika ƙasar nan tamu sai da suka cika ko'ina saboda yunwa da kishirwa a lokacin wani dattijo ya zo yana ba da labari duniya na kwance 1980 ya ce gishirin miya na sile ake siye a ghana ana ta mamaki sile gishirin miya sile saboda rayuwa ta yi kunci kamar yanzu a ce ne gishirin da za a sa a miya sai an sa na naira dubu ɗaya miyar kullun sai an sa mata gishiri na dubu ɗaya wace irin miya ce wannan haka gane ta zama amma yanzu gane ta gyaru ko bata gyaru ba daga cikin gyaruwar da gane ta jama'a yanzu duk Afrika in ka cire south africa babu ƙasar da matsayin ilimin su ya gyaru irin Gana. sannan harkar tsaro babu kamar Gana. yanzu ga gane sun samu man fetur gane sun samu man fetur sannan don girman allah ka je ka zauna a gane ka ga ɗauke wutan da za a yi ba gane ba kwatana nan kwatano ka je ka ga ana ɗauke musu wuta suna rasa ruwa a kwatano nijar nan ba a ɗauke musu wuta amma fa mu muke ba su wutar mu mu bayar amma ta mu ta mutu amma su suna can suna shan haske to abin da nake so in gaya wa talakawan mu shine jama'a e ko kun zaɓi buhari za ku taya da addu'a ne matakin farko ƙasar wallahi allah ya azurta mu amma an yi wawurar da in buhari ya hau hatta shi kanshi abin da yake tunani na za a shaƙe wasu marasa gaskiya a amayo yana da wahala abin da mu muke fata a tsaye da zalunci in aka tabbatar zalunci ya tsaya sannan sai a fara shawarar ya za a ci gaba saboda sun yi kace-kace da ƙasar duk mutumin da ya rike mulki kwana bakwai sai ya azurta kanshi arzikin da in zai shekara dubu saba'in ba zai ainihin talauci zai wawura ya wawura ya je adana ya wawura ya wawura ya je adana marigayi malam awwal albani zaria kenan aka ji political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and the economic security yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abun dogaro kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa. Masu aro da aka Allah ka mu karshen shirin demokradiyya a yau a makon nan sai makon sama da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin Nasiru Adamu Elikaya wadda ya taimaka gaya wajen tsaftacewa da aiko mana da bayanan da kuka ji da kuma Kibahiro Diodone wadda ya daidaita sautin shirin. A nan nisa Habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku. mu zama lafiya.